والصلاة والسلام ala محمد رسول الله wa آله وصحبه ومن والاه وبعد alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode ma Allah bisa ga baiwa da rahama da da arzuta mu haduwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun sharhin arba'una hadisi darasin da ya gabata mun shigo a cikin hadisi na goma sha biyar muna shahi na go a ɗari da hamsin da hudu shahi na ɗari da hamsin da hudu ƙasan shahi darasin mu na yau shine darasi na tasa'in da ɗaya darasin da ya gabata mun karanta matanin hadisi da sharhinsa wurin tashin mu na yau inda malami ke ambata mana darussa da fa'idoji da suke cikin wannan hadisi malami ce min fawa'idi hadal hadisi daga cikin fa'idoji da cikin wannan hadisi na ɗai wujubu sukoti wajabcin yin shuru illa fil khairi sai game da alkhairi wajibi ne musulmi ya kama bakinsa ya yi shuru sai in zai faɗi alkhairi saboda faɗar فسر النبي alaihi الله عليه wa sallam. man kana yu'minu billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira falyaqul khairan shi faɗi alkhairi aw liyasmut ko shi shiru ko shi faɗi alkhairi ko shi shiru hadha zahirul hadisi wannan shine zahirin hadisi ko dai faɗin alkhairi ko kuma yin shiru Balakin zahiru a nasi sai dai abin da yake bayyana ga halayen mutane anna zalika laysa da wajibi wannan kamar ba wajibi bane idan ka dibi halayyan mutane kan lura da yadda suke yawan surutu da yawan maganganu wanda suke ba bangare alkhairi ba sun ma yi ko'oho ga ƙa'idar kama baki da kulle halshi da yin shuru sun yi ko'oho da wannan in ka ɗibi halin sai kamar dai abin ba wajibi ba kamar dai sun ɗauka wata nafila ce ko wani mustahabi wa annal maqala salatatu aqsali muna fahimta a cikin wannan hadisi magana ta kasu kashe uku wa annal maqala lalle ita magana salatu a qasamin ta kasu kashe uku khairun akwai maganar da alkhairi ce wa sharrun akwai maganar da sharri ce wa laghwun akwai maganar da ba ta da lada ba ta da zunubi shi ne lahul abinda za ka faɗa ba a rubuta maka lada ba a lokaci guda kuma ba a rubuta maka zunubi ba falhairu maganar da alkhairi kowane matsalubu ita ce abin nema ta ce abin bida abinda ake nema ga kowane mutum musulmi ya zama ya furta alkhairi ya faɗi alkhairi wa sharru muharramun shi kuma sharri abu ne wanda aka haramta shi an haramta mutum ya faɗi magana da take sharri ai ai ya kula da insanu an haramta mutum ya faɗi ƙaulan magana sharran wadda take sharri sawa'an duk ɗai kana alƙawlu sharran fi nafsihi ita magana sharri ce ainihin kanta ita shari ce aw sharran fi ma yatarattabu alai ko kuma a'a za ta iya zama sharri ga abin da za ta jawo ita ba sharri ba ce amma za ta iya jawo shari. kenan maganar ma a wannan bangaren za ta iya kasuwa kashi biyu akwai maganar da tsintsan asalin ta tushen ta sharri ne akwai wadda asalin ta ba sharri ba ne amma in aka hurta ta za ta jawo sharri ita ma ta zama sharri ke wallahu shi kuma kashi na uku a cikin kashe-kashen magana Allahu ma laysa fihi khairun wala sharr abinda ba a samun lada kuma ba a samun zunubi fala yahrumu bai zama haramun ba an ya kula insanu lagwa mutum ya faɗi irin maganar da ba ta da lada ba da zunubi ba haramta ba walakin al-afdal sai dai abin da yahi ay shi shiru ya zan bai faɗi wannan magana ba ta da lada ba ta da zunubi don haka ta halatta kenan to amma barin ta yayi kenan magana ko da ba ta da lada ba ta da zunubi barin ta yayi to ballai in tana da zunubi wai ƙalo ana cewa wa yake cewa alhukama masu hikima malamai masu hikima suna cewa idza kana al-kalamu min fiddatin da magana za ta zama azurwa fasukutu min zahabin da shuru zai zama zinari da magana azurfa ce to da shuru zinari da azurfa da zinari waye wani kima da daraja zinari kenan shiru ya yi magana wa kam kalimatin da yawa kalima guda alƙad fi kalbi sahibi halbala ta ce wa bala'i a cikin zuciyar mai ita da yawa mutum zai wani kalima guda ta jawo mai bala'i hausa suka ce baki mai yanke waya ko ko harshe mai yanke wuya wa kam kalimatin alqat fi qalbi sahibi albala da yawa kalima guda ta yi mafarin kaɗa bala'i a cikin zuciyar mai kalimar nan saboda haka wani yake cewa kada abdaha sakitu samutu hu, kadi wa adduqutu ma kullu ƙaunin lahu jawabun jawabu ma yukrahu as-sukutu kad aflaha as samudu mai yin shiru mai kame baki ne ya ci nasara a rayuwa kalamuhu qad addu qutu in har zai yi magana to magana dai lisafaffata kuma tsararrata kuma sai ya san matsayinta Ya ce ma kullu qaulin lahu jawabun ba duk magana adda amsa ba in ka ce duk aka yi ma magana sai ka bada amsarta da aka yi ma magana sai ka tamka to akwai wahala ma kullu qaulin lahu jawabun ba duk magana adda amsa ba wata magana yan an yi maka ita bai kamata ka bada amsa ba in takaici na ma ka haɗe shi in ta fusa, ka ma ka haɗe fushin والكاظمين الغيظ والعافين عنه والله يحب المحسنين جواب ما يقره ابن امثر مجنة دبات دا جو السكوت ينشرو ان متيمك مجنة مرس جو كتمكا بيسيك آرا ان كتمكا سيك آرا شي ونيا كوما ان كيئك مجنة مرس دادي كي شرو سيتا ضيانا ka kai fama kai gwagwarmaya da ciwo guda ya haka yi abinda zai jawo ciwo guda ya rikide ya koma ciwo ma kullu ƙaunin lahu jawabu. ba duk magana da amsa ba in mu ce duk magana sai ya bata amsa to zai ko wahala tun daga gida tun daga iyali ma kullu ƙaunin lahu jawabu. wata magana ma aka ce ai jawabin ta fitar da za ta jawo wa mai yawa ce jawabu ma yukrahu sukut wal kalimatu ita kalima ma'ana ita magana biya dika kafin ka faɗe ta tana ga hannunka kai kake mallakarta malam ta harush min lisanika matsawar bata fito ga bakinka ba ga halshenka fa in harajat in magana ta fito min lisanika da halshenka lam tamlikha yanzu baka iya mallakar ta sai dai ita ta mallake ka ma'ana magana ka in ta hito a bakinka kai ka ta in ta hito ita ka ka wai za dara al'amru in al'amari ya kasance bai na an askuta au a takallam tsakanin ɗayan biyu ko dai ka yi magana ko dai ka yi shiru kuma dole ɗaya za a yi to ne kamata ka yi fal muhtaru sukut abin da ya kai shiru li'anna zalika aslam don yin shiru ya yi kukuta musamman in mutum yana cikin fushi musamman maganar da ya auna ba alkhairi ba ce ƙila sharri ce tsantsanta ko kuma za ta bayu zuwa ga sharri ko kuma ba ta da lada ba ta da zunubi to ɗayan uku ko dai ka yi maganar da ba ta da lada ba ta zunubi ko kai shiru ko kuma ka yi amfani da wannan madadin maganar ka wadda wani abin da za ka samu lada. To ya ta kama ko ka yi magana ko ka yi shiru zaɓi shiru, zaɓi yin shiru, aslam ya yi kubuta. Fa'ida ta daga cikin fa’idoshin wannan hadisi alhassu ala ibdil lisan hadisin nan yana kwadaitar da mu akan kiyaye halshen ihfaz lisanaka ayyuha al-insanu la yadakannaka innahu su'ban wani mai hikima ke cewa ka kiyaye harshen ka ya kai dan adam don harshe kwamarci ne macici ne mai haɗari kada ya cije ka in ka saki harshen ka zai cije ka ji kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda cewar manzon Allah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir to wanda ya imani da Allah da ranar lahira falyakul khairan shahada alkhairi aw liyasbut ko shi shiru da haka da sadda zaka magana sai ka auna ta alkhairi ce ka faɗa ba alkhairi ce ba ka kani kai shiru ولما حدث النبي صلى sallallahu alaihi وسلم lokacin da manzon Allah ya labarta ma Mu'az ibn Jabal Mu'az ibn Jabal radiyallahu an qala lahu sai Mu'az ya ce mai a qala lahu sai annabi ya ce ma Mu'az ala ukhbiruka bi milaki zalika kullihi ko in faɗa maka abinda in ka yi shi ka mallaki duk abin da ni faɗa qala bala ya rasulullah ce ki ya manzon Allah fa akhadha bi lisani nafsi sai annabi ya tsinda halshin sa ya sa hannun shi ya rika halshin sallallahu alaihi wa sallam wa qala ke kuffa alayka hadha kame wannan ka ima wannan riƙe harshenka ƙala sai mu'azu ya ce ya rasulallah ya manzon Allah wa inna la mu'akhazuna yanzu mu ana kama mu bima na takallamu bihi da abin da muka magana da shi in mun yi magana ana kama mu da maganar da mun kai al-jumlatu istifhamiya wannan jumla tambaya ce Kala, annabi ce sakilat ka ummuka baka gane ba sakilat ka ummuka baka gane ba wani salon magana ne larabawa da suke amfani da shi ba haƙiƙanin kalimomin aka nufi ba sakilat ka ummuka ma'ana uwarka ta rashe ka ta yi rashinka abinda aka ce ma sakil musiba da jarraba ta mace na haihuwa ƴaƴa suna mutuwa duk ta haihuwa sai su mutu duk har sai su mutu mataki mataki wasu sun suna jarirai duk sai su mutu wasu kuma sai sun kai dan wani lokaci sai su mutu shi aka ce ma wabi da hausa wabi to saki ka ummuka uwarka ta yi wabinka haka kalmomin suke basuwa amma ba haka aka yi ba idan mutum ya yi magana kacce saki ka ummuka ana fahimtar kamar kana nuhin bai gane ba ko wata ma'ana da ta dace da tsarin maganar da ake ciki ya mu'azu ya kai mu'azu wa hal ya kubbun nasa ai ba abin da ke kifar da mutane da cikin wuta ala wujuhin bisa ga huskarsu a kaɗa su wuta rib da ciki au qala ko cewa annabi ya alama akhirihim akan hancin su illa hafa'idu sai kirbe kirben alsunatim halussan abinda halussan mutane suke girba na maganganun sharri na sabo na zunubi su suke mawarin kifar da su a cikin wuta ya kubbu a kada mutum kwance bisa ciki ne akan fuska ne fa kubkibu fiha hum والغاوون وجنود إبليس أجمعون فاحرص dan haka malam ya ce kai kwadai ala Allah ta kallama akan ba za ka yi magana ba illa haisu kana kalamu hairan sai sadda magana ta zama alkhairi yi kokari ka yi kwadai akan cewa ba za ka yi magana ba sai in ka auna yin magana alheri fa inna zalika aqwa li imanika wannan ya fi karfafa imaninka wa ahfazu li lisanika kuma ya taimaka ma ka kima bakinka ka kamma harshenka wa ahyabu inda ihwanika kuma ya hisa maka kwarjini da farin jini da muhibba wajen yan uwanka za ka zama mutum mai farin jini mai kurjini mai haiba a cikin al'umma in ka kima harshenka fa'ida ta uku a cikin fa'idojin wannan hadisi wujubu ikramil jari wajabcin darajanta makwabci wajibi ne mutum ya darajanta makwabci ya mu'amalance shi mu'amala mai kyau. bi qaulihi sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda cewar annabi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira falyukrim jara shi darajar ta makwabci ne Wahalar hadha ikram wannan darajar tawa mutlaqun an faɗe shi a buɗe ba a ƙayyade ba kamar da aka yi bayani satin da gabata yurja'u fihi ila al-urfi sai dai a koma a wajen al'adar mutane menene mutane suka ɗauka karrama makwabci girmama shi to sai ka gudanar da irin wannan a tsakaninka da shi fataratan ya kono ikiramul jari wani lokaci girmama makwabci kan kasance bi an ta zaba ilai ka tashi ka taka ka zo wurinsa wa tusallimu alai ka yi mishi sallama wa tajlisu inda ka zamna a wuri ne ɗan tattamna ku ɗan yi hira ko da yan mintota wa taratan wani lokaci ta kunu bi an girmama girmamawa ko karramawa kan kasance kamar ka gayyace shi ilal baiti zuwa gidanka wa tukrimuhu ka karrama shi wa taratan wani lokaci bi an tuhdiya ilaihi. ka aika mishi kyauta alhadiyata kyauta ka aika mai alhadiyata kyauta fal mas'alatu mas'alat girma makwabci raji'atu ila urbi tana komawa ne zuwa ga al'ada duk abinda a al'adan mutane in ka yi shi ga makwabcinka ka girmama shi ka karrama shi to shi aka dage da ka karrama makwabcinka fa'ida ta hudu daga cikin fa'idojin wannan hadisi na dinar islami lalle addinin musulunci dinul ulfa addini ne na haduwa ba rabuwa ba wata ƙaru addini ne na kusantar juna ba nisantar juna ba wata aruf addini ne na sanayya da juna ba na ko'oho da juna ba bi khilafi gairihi bambancin wani addini da ba musulunci ba fa innaka kai mai karantawa ko mai saurare tara kana ganin ahlal milla ma'abuta wani addini alwahida guda wanda ba na musulunci ba addinin su guda su yahudawa ne ko su nasara ne la ya kadu ya ba ba ba ga su a makwabtaka amma wani ma bai san wani ba wani bai san wani ba ba wani wanda zai kula da wani kowa ta gaba ne yake in ma a hanya aka haɗu wannan ya wuce wannan ya wuce ba sallama addinin musulunci shi da sallama ba binciken makwabci ya halin sa yake mutafarriqun sun rarraba kowa ya kama gaba ne hatta al har makwabci la ya dari ma za ya hadu da jariki bai san mi ke faruwa ba ga makwabcinsa in ba addinin musulunci ba kenan ɗabi'a ta babu ruwan kowa da kowa sai wanda ka sani wannan ba ɗabi'a ta ta musulunci ba musulunci addini ne da a cikinsa akwai tsarin haɗuwa ba rabuwa kusantar juna ba nisantar juna sanin juna ba jahiltar juna zan kai koho fa'ida ta biyar وجوب إكرام الطيب وجب تنكر مباكو بما يؤد إكراما دعبن دعكي لي سبتاشا مطعين كرما أبن دعكي كرما Mazalika, wannan bi an tatalaqahu ka tarbi bako bi bishrin da sakin huska ka sha toka wa sururin da farin ciki idan bako ya fuskanto ka ka fuskance shi ka tarbe shi da sakin huska shimfiɗan huska hausa suka ce wata shi shimfiɗan tabarma to ka saka mishi huska ka tarbe shi da farin ciki da murna wata gudu ka ce udkhul shigo hayyaka Allah wa ma haza daga da abin da ya kama da wannan min al-ibarat na kalimomi ka tarbe shi da sakin huska da farin ciki da kalima mai daɗi ta tarbo da maraba maraba maraba ko haka wasa suka ce maraba maraba ko marhaban marhaban ko lale lale kalima dai wanda zai ji cewa lalle kana murna da zuwa ne baka takura ba baka damu ba da shi wa zahirul hadisi abinda a zahirin wannan hadisi annahu la farqa baina al-wahid wal mi'a ba bambanci tsakanin bako daya ko bako dari la'anna kalimata bayt saboda kalimar bayt mufradun kalima ce da take mufrada mudafin wadda aka raba ta zuwa ga wata kalima fa ya'ummu dan haka za ta gani ma'ana idan aka jingina kalima da take da ma'anar abu guda sai aka jingina ta to yanzu ta tashi daga manuwar abu guda ta zama da yawa misali ni'matullah wa in ta ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha to yanzu kalmar ni'matu ana ga ni'imomi da yawa ba nema guda aka ba guda aka ne. to amma sun da aka raba ta aka ce ni'matullah ka ce ni'ima Allah guda sai ni'imomin Allah مفهوم ولا دك يا أنكا يا دكر يا أنكا النبي ابراهيم عليه السلام عشان ربنا عادي الله يبام الابار يا يباكي يقول يا يباكي ونبئهم عن ضيف ابراهيم ضيفي Allah ce zaif ya ce tuyuf ko atiyaf zaif ba ko ɗaya jam'insa tuyuf ko kuma atiyaf yana da jam'i biyu tuyuf atiyaf da jam'i ta da Allah zai ce baƙin annabi Ibrahim zai ce zaifi Ibrahim bai ce tuyuf bai ce atiyaf kalimar guda suka nuyi amma da aka raba ga Ibrahim sai ta ɗauka ta tashi daga guda ta koma zuwa da yawa bakin annabi ibrahim baiti ibrahim bakin annabi ibrahim mafhumun to shi ne malaka sai ga tashe mu nan kalima ta bayt tsakanin baka biyu Kalima bayt mufrad mufrad kalima ce guda mudafun amma raba ta aka ce baytihi ba konai ma'ana kenan baƙi ne shina ɗaukar daga ɗaya har zuwa da yawa fa ya ummu sai ya game dukkanin baƙi ko ba guda bane fa idza nazala bika dhaifu idan bako ya sauka a wurinka fa akrimuhu ka darajanta shi bi qadri ma tastati'u gwargwadon wanda kake iyawa gwargwadon kakkai a takalluf a takalluf musulunci bai yadda da shi ba a takalluf shi ne don kaya ba ko ka ce sai ka ci bashi kaya mai hidimar da ta yi ka a kai mai bakin abin da bakin abin da ya cimma a gida ka bashi ka ba ma kanka takalifi mai nauyi wa ma ana min al mutakallifi ba a takalifi da bai ka ci bashi don baku lakin idza kana baituka dayyiqan sai dai idan gidanka matsacce ne bai da yawa. wala makana li hadha dhayfi fihi wannan bakon da ya zo bai da wurin da zaka bashi ya sauka a cikin gidan walasta zakinan kuma baka da wadata kabirin babban wadata bi haisu ta'uddu baitan yadda zaka samu ka yi tanadin wani ɗaki litsiyufi don saukar da baki baka da wannan wadatar za ka iya gina wani ɓangare cikin gidanka don baki baka da wannan hali fa hal yakfi to zai isa an ta kula ka ce mabakon nan naka ya fulano ya kai wani baiti dayyikun gidana matsace ne wal aila kuma ga iyalai Rubba rubbama idza halta. yana yiwa in ka shiga a gidan ka sauka a gidan akala kuka su dame ka ka samu damuwa game da su akala kuka akala kuka su dame ka qaliq walakin husma falan sai ka ce to amma dai amshi mi'ata riyalin dubu ɗari an mi'atai ne ko naira dubu ɗari biyu hasabal hal gwargwadon hali tabitu fil funduk ka je ka ɗau hotel ka zo ka zo hotel ka kwana ga kuɗi ka je ka kama ɗaki hotel sai ka kwana saboda ba wurin zama mai natsuwa a gidana falik fi haza aw la yakfi in kai haka ya isa ka karrama ba wanda ko bai isa ba jawabu malam yake amsa lidarurati yakfi saboda lalura kam ya isa ka karrama shi saboda lura. wa illa in ba zan lura ba bala shakka ba shakka annaka idza adkhaltahu albayta in ka shiga da shi a gidanka warhabta bihi kai maraba da shi rahabta akwai maraba cikin Qur'ani ayin al-qurra'u akwai kalimar maraba cikin Qur'ani da marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana qalu bal antum la marhaban bikum a wata sura kenan sad wal qur'an da take kenan akwai maraba cikin kaliman maraba ba haushe ba da maraba marhaban maraba la marhaban bikum yan wuta da suka shigo ta ce ku kan ba a maraba da ku sun ka ce ai ku ba a maraba da ku da ku kun a kawo mu nan tsakanin shugabannin bata da mabiya ana takaddama cikin wuta inna zalika lahaqqun tahasumu ahli an-nar gaskiya ne yan wuta za su yi husuma wannan shi ya batar wannan shi aka batar to za su yi jayayya a cikin wuta amma jayayyar banza asaman Allah wa ajarna min an-nar al-muhimmu wa rahabta kai maraba dan ka gane kalmar wa kai maraba bihi da shi wan talaka wajhuka fuskar ka ta walwale bata daure ba ma hu da bako annahu ablagu wannan shi ya kai matuƙa fil ikrami ga darajar dawa mafi kai matuƙa ga darajar dawa ka saukar da shi a gidanka ka saki huskarka yi a ce ka je ka samun mai ɗaki a hotel ya kwana amma in lalura ta kama ai haka haka ma yayi walakin sai dai idza da'at ad-darura illa lura ta kama ila misli ma zakartu a yau da na ambata cewa ka ba shi kuɗi ya je kama ɗaki a hudan fala ba a balai. ba za na umar da kirami wannan nau'i ne na karramawa kila ma wani ba ko ake shi gidanka ai shi a rashin karrama shi kai shi hudan da a kama mai ɗaki shi a karrama shi ko yana wa a samu wallahu a'lam Allah shi ne al الحديث السادس عشر hadisi na goma sha shida an abi hurairah radiyallahu an anna rajulan wani mutum qala lin-nabi ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam awsini manzo Allah kai mini wasici qala annabi ce la kalima biyu la da kalima biyu la taghdab kada kai fushi faraddada miraran mutumin ya maimaita so da yawa yana cewa ya manzon Allah kai mini wasici so da yawa yana faɗin haka qala annabi na cewa la taghdab kada kai fushi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi wannan hadisi kam ya kamata kowa shi hadace shi haddace shi na haddatuwa kan rana wata yau akai كشي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني فقال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري هذا شيء شنو الله كان أنا وتيو الشر شرع ولا حديث لم يبين هذا الرجل ba a bayyana wane ne wannan mutumin ba shi wanda ya rutu hadisi an faɗi kowa ne ne abu to wannan mutumin da ya zo ce ma annabi kai mini wasici ba a faɗi sunansa ba balle a san shiwa ne aka bar shi a rufe a dunkule wa hadha ya'ti kaseeran wannan yakan zo so da yawa bil ahadith a cikin hadisi ya za a karanta hadisin ga an ce ratulan ko anna imra'atan anna ratulan ja'a rajulun kaga baka san ko wani na to da yawa hadisi zai zo haka la yubayyanu fiha al-mubham ba a bayyana ruwan shi a ciki wa zalika la'anna ma'rifati ismin rajul saboda sanin sunan wannan mutumin aw wasfihi ko sanin sifa ta dogo ne ko gajere ne kiba kiba ne ko silili ne la yutaju ilai ba da bukata da wannan ba sha abin bukata ba abin bukata abin da hadisi ke karantarwa ka fahimce shi ka san shi ka aikata shi shamurawa ba ka san sunan mutumin ba duka ɗai ko an san sunan shi ko ba a san sunan shi ba hukunci bai canzawa ulama wata jidu ba بعض ulama kana iya samun wasu malamai yatta'abu suna wahalta kansu kansu ta'aban wahala aziman mai yawa fi ta'ayina hadha rajul ga ayyana wannan mutum ce wannan mutum wani na wallazi ara abinda nake gani in ji malam rahimahullah annahu la lil ta'ab ba ba bukata da sai ka wahal da kanka wurin lalaben wani na ma damar hukumu la ya tagayyar matsawon dai hukunci ba zai canza ba bi fulanin ma fulanin don wani ko wani ai sunan bai sa hukunci ya canza hukuncin haka da yake wannan gaba tana da fa'ida amma tana da tokewa kayan fa'ida ta toge wata akwai littattafai da malamai suka wallafa wanda sunan littafan al-mubhamatu al wani fanni na mai zaman kai ne a cikin ilimin hadisi al-mubhamatu wannan malamai zaka ga malami ya wallafa littafi ɗaya biyu uku a matsayin guda zai bi hadisai duk inda an ka ce rajulan in akwai wata riwaya da ta bayyana sunan mutumin sai ya kawo ta ce to nan rasulan wani na don riwaya ta an wuri kaza ita bayyana wani na to ba da wani littafin mala yake ba mafhumun wani littafin littafin ilimi ne fanni na mai zaman kai ne a cikin bangaren hadisi a bangaren hadisi sai ka karanci tarihin haihuwa tarihin mutuwa tarihin kabila inda mutum ya yi zama halaye gawa ya karba suwa suwa karba gare duk waɗannan ya ruwaye ta ga na ƙasa gare na sama gare sun ruwaye ta gare duk wannan halayya ce da yake ana wallafa tawaye masu zaman kansu don ɗaya karantar da wannan to akwai ɓangaren hamad malamai da ya sun yi waɗannan rubuce-rubuce hamad idan aka ce ja a rajulun cikin hadisi sai ce wannan rajulun sunan shi wani saboda riwaya ta zo cikin littafi kaza na mallan wani a babe kaza a hadisi zai kawo a kaga wannan yana da fa'ida mafhumun to ba su mallan kadi ba to fa'idan maganar wannan da malam ya yi tana da alaka da hadisi da qur'ani wani lokaci sai ka ga mutum ya sha kai ne abinda bai sha mai kai ba misali lokacin da aka samu kisan kai cikin bani Isra'ila lokacin annabi Musa alaihi salam wani dattijo hamshakin attajiri mai kuɗi masu yawa bai da ɗa sai ɗiyan ɗan uwa ne ko ɗiyan wane na ko ɗiyan ƙane ne na sau biyu maza suna ta shirin yau ya ka mutuwa gobe ka mutuwa su sha kaya bai mutu ba sai suka haɗa kai suka kashe shi suka kashe shi kuma suka ɗauki gawa ne suka kai wata kwarkwada suka aji don a tuhumci mutanen shiyan da lokacin annabi Musa na sai bani Isra'il suka taru suka zauna annabi Musa annabi Musa ka roƙan na Allah ya bayyana muna wanda ya kashe wannan datti to shi na Allah ka bamu mu labar cikin suratul baqara wa idh qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara to sai Allah ce su yanke shanuwa su ɗibi naman ta su bugi mataccen zai tashi in ya tashi sai ya wanda ya kashe shi sai ya koma mutuwa to sai ga wasu malamai sun ce gundin tana an ka da shi wasu ce halshen ta wasu ce naman kaza ai ta inda akwai amfanin sanin kowane bangare na daga cikin naman da Allah zai wani da manzo Allah zai wani mafhumun amma tunda Allah ya fashi a ruhe bai faɗi kowane kalan nama na ba cikin naman dabban manzo Allah bai fasara cewa namun gehe kazana ba to biya fa'idar tore to dan sai an san naman gehe kazana. na mafhumun to haka za ka samu cikin Qur'ani an faɗi wasu abubuwa sai mutum ya ta ƙoƙarin sai ya san hmm misali an faɗi Uzairu shi na da jaki ko wanzur ila himarika to sai mutum ce to Jakin nan Baƙi na ko shakin nan ƙasa ƙasa na ko shakin nan ja na, to me a fa'ida sanin kalan shakin to haka da haka cikin hadisi ko cikin qur'ani an faɗi wani abu Allah bai bayyana ko menene ba to ka bar shi a haka wanda Allah ya bar shi ba sai an yi tone tone ba wannan dai kam za mu doke shi ladar daddara. sati bai zuwa sai mu tashi kan hadisi saboda lokaci ya riga ya cika kayan mu shiga wannan lokacin bai shiga ba amma yanzu ya cika kamata mu ɗauka mu tashi a farkon hadisi shi ne darasi da biyu sati bi zuwa insha Allah wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk